بسم الله الرحمن الرحيم وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرفا من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da tafsirin mu na watan Ramadan shekara dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da daya hijira manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam daga garin Makka zuwa Madina wanda ya daidai da shekara dubu biyu da ashirin miladiya a yau insha Allah za mu yi majalasi na mutu. kuma muna cikin suratu Ali Imran a jiya mun tsaya a ƙarshen aya ta ɗari da talatin da takwas yau kuma insha Allah za mu tashi a farkon aya ta ɗari da talatin da tara إن أغيبه تعالى كالسوى ولله ما في السماوات والأرض ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم ubangiji ta ala ya ce walillahi ma fi samawati wa ma fi al dukkan abin da ke cikin sammai da abin da ke cikin kasai mallaki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala ne ya rike su kuma mallakansa ne kuma shi yake sarrafa su yadda ya ga dama ya firu liman ya sha yana gafarta wanda ya ga daman ya gafarta masa wa yu'adhibu man yasha yana azabtar da wanda ya ga daman ya azabtar da shi wallahu ghafurur rahim Allah ne gafara ne mai jin kai wato duk abin da ka gani a cikin sammai ko a karsai ko tsakanin sama da kasa mulki ne na ubangiji subhanahu wa ta'ala shi halitta abunsa shi yake mallake da shi kuma shi yake sarrafa shi yadda ya ga damar ya sarrafa shi babu wani mai halitta sai ubangiji ta'ala sai ta Allah ta'ala ya ce ala lahu al-khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin halitta da al'amura duk gaba ɗayan su na ubangiji ne su subhanahu wa ta'ala albarkatun Allah sun yi shi ne yawaita shine ubangiji kai gaba ɗaya da aka wannan yana nuna maka mulkin ubangiji ta'ala da kuma girmansa da ikon idan ka duba halittu gaba ɗayan su na duniya ka tuna cewa ubangiji ta'ala shi ne ya halitte su shi yake mallake da su shi yake shirya al'amuransu, shi yake jujjuya su yadda ya ga dama wannan zai sa ka ƙara ganin girman ubangiji ta'ala kuma ka ƙara tsoron sai Allah ta'ala ce ya rasu liman ya rasu liman ya sha yana gafartawa wanda ya ga daman ya gafarta masa wato idan ka idan ka mutu da laifi idan Allah ta'ala ya ga dama sai ya gafarta maka shine rasu liman ya sha ko da baka tuba ba sannan wa yu'azzibu man yasha yana azabtar da wanda ya ga daman ya azabtar da shi idan ya mutu ba tare da wato ya tuba wani. yadda al'amarin yake shi ne idan kayo wa Allah ta'ala laifi a nan duniya sai ka tuba da kyakkyawan niyya da niyyan ba za ka sake komawa zuwa ga wannan laifin ba har abada da ikhlasi tsakaninka da Allah ka cika sharuɗin tuban da ubangiji ta'ala ya ce maka man ba za ku are duk wanda ya tuba Allah zai karbi tubansa sai dai inda ya cika sharuɗin tuban ba to idan mutum ya mutu kuma yana laifin bai tuba ba to wannan yana cikin a Allah in Allah ya ga dama ya gafarta masa in bai ga dama ko ba zai gafarta masa wannan kamar da ubangiji ta ala ke cewa in Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha Allah baya gafartawa in an masa shirka ita shirka ita ce wanda dole sai dai ka tuba a duniya amma in ka mutu kana kana yin ta to za ka dawwama a wutar jahannama har abadan abada babu ranar da za ka fita amma ubangiji ta ala yana na gafartawa bayinsa wato abin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama ya gafarta ba ga shi ya mutu bai tuba ba amma kuma ubangiji ta ya ga dama sai ya ce to na gafarta maka kamar ne zo a hadisi ingantacce manzala da kuma ya ce Allah ya kan kusanto da bawansa ya sanya masa suturansa sai ya ce masa a duniya ka yi ni kaza da kaza da kaza sai yi lalle na yi har tabbas haka ne E, abin nan mala'iku na wasu zalunce ka wasu zalunce ne ba sai Allah ta'ala ba sai Allah ta'ala ya ce to kamar yadda na gafarta kamar yadda na rufa maka asiri a duniya ban tona maka asiri an gane kana wannan laifin ba to a yanzu ma na rufa maka asiri ka je na gafarta maka Allah ta'ala yana yi saboda haka ubangiji ta'ala zai gafarta musamman idan ba ni ba mujahir bane wato ba mai bayyana laifin bukansa ne mai bayyana ma Allah zai iya gafarta masa tun da yake wa yaghfiru lima duna zalika liman yasha da wannan ne idan mutum ya rasu yana laifuka ba za ka ce ɗan wuta ba ne ba za ka ce zai da cutar jihar ba a ko da ubangiji ta ala yake wayar rasuru liman ya wayar rasuru ma za zalika liman ya sha kuma anan ya ce ya rasuru liman ya sha ko ya azu liman ya sha ko da aka sai ka mai da al'amarin sai zuwa ga Allah wa man yamut wa ya yatub an zan yi fa amruhu muqawwamun mun rabbih duk wanda ya mutu bai tuba daga zunubansa ba to ana mai da al'amarin kai zuwa ga Allah ta'ala ne ba za ka yi wa Allah shi shige ka ce wai a ah, bai gafarta masa wannan abu ne na gaibu ya gafarta masa bai gafarta masa ba ba ka iya gane wa sai dai kawai ka roƙi Allah ta'ala ya gafarta masa tare da wato yi masa kyakkyawan fata zai samu rahamar ubangiji subhanahu wa ta'ala to Allah ta'ala shi ya ga dama yake haka kuma babu wanda yake bibiyan hukunci la yusalu amma yafalu wa hum yusalu idan Allah ya abu a cewa don me yasa kai mutane ne ake tambaye ba za ka ce ya ubangiji me ya sa ka gafarta wannan kake ka gafarta wannan Allah ya fi ƙarfin haka ba kai saka tambaye shi ba bayan sa ne shi ya ga dama wannan ya mini laifi na ya fi masa bai tuba ba ma na ya fi masa wannan kuma ya mini laifi ban ya fi masa ba zan azabtar da shi Allah ta'ala yana da daman yi haka kuma baka yi saka tambaye shi don me ya sa yi haka ba to sai ubangiji ta'ala ya ce wallahu ghafurur rahim Allah mai gafara ne wato mai yafi zunubai ne rahimun kuma mai tausaya wa bayansa ne ya yi musu rahama to kaga wannan kuma yake nuna rahamar ubangiji ta ala tarin a azabar ta kamar yadda zo a hadisi sabaqat rahmati ghadabi Allah ta'ala ya ce rahama ta tarin na. kushina yasa a ya kare ta da cewa shi mai gafara ne mai jin kai to da haka ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ibn adama law ataitani bi qurabil ardi khadaya thumma laqitani la ko bi shay'a da addai tuka bi gurabin a mafiyar ya kai dan adam da za ka zo mai da cikin kasa da zunubai ka haɗu da ni ba ka bi shirka ba sai in gafarta maka ba zan damu ba zan zo maka da cikin kasa na ne na gafara na adama da daga da zunubuka a nanar sama'i sun ka ni da gafartu laka wala ubali da zunubanka da su tafo sama saboda girma ko su kai yawan gizagizan sama wato girgije ذات ان کا پرتاوا کا بزم کلا با کی بغیر تعالی ایلو کنے نگا پران خدا کا اللہ سبحانہ وتعالی نگا پرانی بھی رحمانی بے شک ہے کہ اللہ تعالی یا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار التي أعدت للكافرين وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون وبنجي تعالى يا أيها الذين آمنوا يا قوة لكم في إيماني la ta'kulu riba kada ku ci riba a ba'afan ninki fatan abun ninka wato kada ku ci riba ku ninka ku sake ainihin ninka wannan ba lasisi ne cewa za ka iya cin karamin riba ba ana gaya maka irin al'adar ruban jahiliya idan ka ba mutum bashi shi kenan bai biya ka ba a lokacin da kuka yi ajali sai ka ce to zan kara maka shi kenan sai a kara masa ajali ka kuma ka kara kuɗi idan baka biya ba ajali ne zo sai a sake ninka maka haka a haka arziki ban da sani ko ko da haka kada a yi haka wannan al'amura ne irin na jahiliya karka ba, riba na kuma ka kanin ninkin bari wattaqullah ku ji tsoron Allah la'allakum tuflihun domin ku samu rabo Wata za ka samu rabo ne a duniya da lahira idan akwai tsoron Allah a tare da a zamanin jahiliya sun kasance suna ba da bashi sai a sa maka ajali idan ajalin ya zo baka biya bashin ba sai zai ce to ba zan kara maka ajali ba sai za ka kara min wani abu sai ce to zai kara sai a kara maka ajali wannan shi ake ce masa riban nasi'a ko kuma riban nasa'i wato riban ne shiri nan kuma ana masa riban biyu wato riban bashi nan wannan ne ashaddu riba riban da ya fi kowanne zunubi fi kowanne azaba ne irin wannan kalar riba ne ka bada bashi in an zo biya kuma a kara maka to idan suka yi wannan sai ka zo biya ba ka da shi kuma sai a sake ƙara maka haka za a yi ta ƙarawa har bashin har riman ta jinkunin din wato ainihin bane to wannan kaga haramun ne akan haram to amma riba da karamarta da babbanta da mai yawanta da yar kaɗan ɗinta dukkanin su haramun ne kuma mutum yana jawo kansa azabar Allah ne subhanahu wa ta'ala wannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa cikin suratul baqara yace allazina ya'kuluna riba لا يكونون إلا كما يكون الذي تقبله الشيطان من المال ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موجدة من الله فمن جاءه موجدة من ربه فانتهى فله ما خلق وأمره إلى الله وبيجي تعالى waɗanda suke mu'amala na riba wato anan Allah ta'ala sai ce mai yanzu cin riba ba sai ka ci ba wanda suke mu'amala na riba wato Kijin shi ne galibi amma ko kaci ko baka ci ba in kai mu'amala na riba shi ke ka faɗa cikin halaka kuma ka faɗa cikin azabar ala wani da malayin tafsir suka fassara ayoyi ubangiji ta ala masu cin ba masu mu'amala na riba za su tashi ranar alkiyama mahaukaka marasa hankali da kamar waɗanda aljani suka suka suka ainihin shafe to da haka an zo ana tashi shi ma zai tashi me yasa saboda sun ce ai riba kamar jiki. wato ba bambanci ai ka sai da abu ma riba aka waka to in ka bada baki ma aka baka wani abu an baka riba suka ce duk daidai ne ya Allah ta'ala ya musu lalle ce wa ahalla Allahu al-bai'a wa harrama riba Allah ya halatta ciniki amma ya haramta bashi to da haka wannan halal ne wannan haramun ne sai ubangiji ta'ala ya ce duk wanda wa'azi ya zo masa daga wajen sa sai ya bar cikin riba to abin da ya a baya an yafe masa kafin a hana al'amarin sai yana zuwa ga ubangiji subhanahu wataala ko dai ya zama kafin saukar ayan kai kai mu'amala da riba lokacin ba ka ba haramta ba sai ka tuba ba ka cin riba shike na an ce maka wani. ko kuma da baka san wannan wa'azin ba ba ka ba maka gargadi a kai ba ayan ta sauka amma ba nuna maka cewa haramun bane ka san cewa haramun bane to sai aka haramta maka shi yanzu mu'amalan da kai a baya wannan babu laifi an dauke maka shi amma karka sake yi nan gaba ubangiji subhanahu wataala ce wa man ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun wanda kuma bayan wa'azi ya zo masa sai sake komawa yana cikin riba Allah subhanahu wataala ya ce waɗannan yan kuma za su dawoma a cikin wuta kaga idan wa'azi ya zo da yi to za ka shiga wutar jahannama kuma za ka dawoma a cikin wutar jahannama sannan Allah ta'ala ya ce yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat Allah ta'ala yana shafi albarkar riba kuma yana ƙara darajar sadaka wato maimakon ka ce na ya maka sai Allah ta'ala ka baki sadakan abu sai Allah ta'ala ya dinga ƙara ladan sadakan naka yi ka jira na jama'a, sai ka ganta kamar katin kuɗi to maimakon ka yi haka idan riba ka yi ka tsora maka? to Allah zai shafi albarka riba kuɗi ba za su yi albarka shi sa dukkan mai mu'amala na riba za ka ga babu albarka a cikin al'amari ba zai taɓa samun albarka in ka wani za ka bi jari ne ka je ka ci bashin banki a daura maka riba to za ka ga abubuwan sun tarwatse maka karshen ta sai an zo an sai da gida ka sai an zo an dinga kama kadarorin ka ana sai da domin irin riban da ake a bankuna shine irin riban jami'iya za ka je ka nemi bashi sai a ce to za ka biya kaza idan lokacin ya yi baka biya ba to sai a ce za a ƙara maka in kai lokaci kaza har riban ya zama ninki ba ninki har ya zo ya fi ƙarfin ƙadaranka a zo a sai da ƙadarorin ka ma ba za su biya wato bashin da ake yi kawa to shi sa Allah ta'ala sai ya shafi albarkan sai ga mutum yana mu'amala ta riba ga ku ce a hannunsa amma kuma babu albarka Allah ya kwashi albarka riba ne hadisi ya tabbata a cikin wato ibn sunan da ibn majah da isnadi ingantacce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce arriba sab'una quba aitaruha mithlu ayyiki harajul umma riba wato zunubin riba hawan hawa ne har guda saba'in wani wani zunubin ya ji wani wani ya ji wani amma mafi kankantar laifin riba zunubin riba mafi kankanta da shine misali mutum ya fita da mahaifiyarsa to ga kwatanta ya laifin bi na maballanta na ajiye mutum ya yi fita da mahaifiyarsa wannan shine laifin dan karamin wato ainihin riba kenan ya sa ubangiji ta ala ya ce wattaqullah ku ji tsoron Allah ku daina cin riba la'allakum tuflihun domin su samu rabi idan kana cin riba ba za ka samu yabo a duniya ba za ka samu a dariya a duniya dukiyar ka ba za albarka sai ka zo ka shiga buni sai ka shiga wahala sannan kuma ga lahira azaba tana nan wato ainihin tana jira ka wannan kamar yadda ubangiji subhanahu wataala yake fada a cikin suratul baqara ya allazina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya min riba in kuntum mu'minin fa inna taqadu fa'danu bi harbi min allahi wa rasulih ya ku da kuka yi imani ku ji tsoron Allah ku bar abun da ya rage na riba ku daina cin riba in dai ku mu'mine idan ko kuka ki dainawa to ana sanar da ku akwai yaki tsakanin ku da Allah ranar alkiya saboda duk wanda bai daina cin riba ba to zai tashi ranar alkiyama ya yaki da ubangiji ta Abdullahi bin Abbas yake za a tashe shi a bashi takobi a ce to kai yaki da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kaga mutum ko anan duniya ne bai isa yaki da Allah ba ballan sana'a da lahira to da kenan sunan mutum sori ko kamar da suke faɗa idan dai har kana cin riba ka je lahira to babu kawai an gama da kai kawai to da haka ka gama lalacewa shi za ka tashi ma'aukaci kuma ga yaƙi kuma tsakaninka da Allah da manzon Allah ta sama kaga mutum ya gama yawon kenan gaba ɗaya to da haka mu ji tsoron Allah mu daina cin riba ubangiji ta ala ce wattaqun nar allati uhiddat lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda aka tanade ta don kafirai ita wuta an tanade ta don kafirai amma in kai aiki irin na kafirai kuma za ka shige idan ka saba ubangiji subhanahu wataala za ka shiga wuta shi yasa kowa a duniya kamar yadda ya zo a hadisi kowa a lahira yana da gida biyu akwai gidan aljanna akwai gidan wuta idan aikin yan aljanna ka tafi kai za ka tafi aljanna har ka gaji gidan kafuri na aljanna yasa Allah ta lafi ulai fa humul warithun alladhina yarithuna al-firdaws hum fiha khalidun sune ne waɗanda suke gado mummunai suna suke gadon aljanna fitarsu suna gadon gidajen kafurai waɗanda ba su yi aiki na aljanna ba sannan idan kuma ba ka yi aikin aljannan ba ba za ka tafi wutar nawa ne dama kana da ɗaya gida yasa idan aka kuma yi zo a hadisi idan aka mutum interview a lahiya, aka tambaye shi ya ba da amsa mai kyau sai a ce to ka leƙa gani ga can gidanka da na wutar jahannama amma yanzu Allah ya canza maka ga gidanka aljanna fa yarahu ma jami'an sai gan su gaba ɗaya su guda biyun kamar yadda mutum Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa saboda haka ka ji tsoron wuta wanda aka tanade ta don kafurai domin kai ma za ka shige ta idan ba kai kaffa kaffa wato ainihin ka ji tsoron ta ba abinda ake cewa a taƙawa shine ne wiqaya wato istiqami shi shine ka sanya kariya idan an ce ka ji tsoron wuta ma'ana idi ka wa bainaha wiqayatan a wani awamirillahi wa na nawahi ka sanya ainihin kariya tsakaninka da wutar jahannama ta hanyar bin umarnin Allah da hannuwa daga abin da Ubangiji subhanahu wa ta'ala ya hana haka in Allah ya ce ka yi kana yi ya ce ka bari kana bari nan ka kare kanka daga wutar jahannama sai ka Allah ta'ala ya ce wattaqun nar wa u'iddat lil ku ji tsoron wuta ma'ana ku kare kanku daga shiga wutar jahannama wanda aka tanade ta wato ainihin domin kafirai a cikin suratul baqara yace fattaqun nar allati waquduha an-nas wal hijara wa idda lil kafirin ku ji tsoron wuta wanda makamashin ta mutane ne da addani abinda mutane ne da duwatsu wanda an tanade ta domin wato ainihin kafirai amma ko mu bi nema wato ainihin za su shige kenan ka sanya kayan wa wannan musulmi za su shige ta don su aiki na sabon Allah wato ka sanya wiqaya kariya tsakaninka da wato ainihin wutar jahannama shi ne sa'a wa Allah subhanahu wa ta'ala da bin dokokin ubangiji subhanahu wa ta'ala wannan shine asalin at-taqwa kamar yadda yake cewa safaqan nasifu wa lam turid isqatahu fatana wa lahu wastaqadna bi yadi wato ainihin simar din ya fadi Ba dai abin nan mayafin ya fadi bata ne ya fadi ba a gaban maza sai ta kama mayafin tana sawa kuma tana kare mu da hannu to wannan karewa ne a takawa ce to da haka ka kare kanka daga shiga wukar jahannama da ayyuka na gari shi sa manzon Allah ya ce ittaqin nara walau bi shakki kamra? ka kare kanka daga shiga wutar jahannama ko da da sadaka ne da tsayin dibino kai sadaka da tsayin dibino ta ala zai kare ka daga wutar jahannama ana da ayyuka alkhairi ake kare wato ainihin mutane daga wutar jahannama idan ba baka aiki alkhairi to baka da kariya wato ainihin daga daga wutar jahannama saboda haka mu ji tsoron Allah mu gyara halayen mu mu yi imani da ubangiji subhanahu wataala kuma shi yasa Allah ta'ala ya na amanu ku anfusakum wa ahlikum nara ya ku dan da kai imani ku kare kanku da iyalan ku gaba ne shiga wuta saboda haka shine kai wa kanka tarbiya kai wa iyalanka tarbiya domin karka je ka fada cikin wutar jahannama sai Allah ta'ala ya ce wa atiqu Allah wa rasula la'allakum turhamun wa atiqu Allah ku bi Allah war rasul da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam la'allakum turhamun domin ayi rahama kenan idan baka bi Allah ba baka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba babu rahama a tare da kai abangiji ta ala ba zai rahamce ka ba saboda haka zaka samu rahamar Allah ta hanyar bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam saboda haka wannan ayan dalili ne akan cewa duk wanda ka gaishe ga aljanna ya ji Allah ne ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu tsira babu samun rabo duniya da lahira in ba ka bi alqur'ani da sunna ba shine bin Allah da bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam bin alqur'ani da sunnan kuma ya zama a bisa fahimtar magabata fahimtar sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam fahimtar tabi'ai fahimtar tabi'u tabi'i ba kai ne zaka je ka fahimci qur'ani da kanka ba idan kai ka je ka fahimta to za ka bata sai za ka da kaza ka bata saboda su sun ce qur'ani kawai za su bi wai a qur'ani kuma suka fahimci haka da suna da malamai da ba za su ce qur'ani kawai shine hujja ba a jikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba hujja ba sai sa abin da ake bukata shine al-ilmu min al-kitabi wa sunnah bi fahmi talabi ilimi na al-qur'ani da sunna da kuma wato fahimtan wato malamai ba gabata sai sa suratul nisa ubangiji ta ala ya amani. amanu aqimu Allah wa aqimu rasulahu wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul dhalika khairun wa ahsanu ta'wila na'am in kuntum wa billahi wal yawmil akhir dhalika khairun wa ahsanu ta'wila to da ka ya kula da kai imani ku bi Allah ku bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa ulil amri da masu jibinta al'amuran ku sune malaman ku da shugabannin su malamai su suke jibintan al'amuran addini su suke koya muku yadda za ku bauta wa Allah subhanahu wataala su suke gyara muku alaƙan ku da Allah su suke koya muku ibada da da'a suke nisantar da ku daga kafin Allah to kai musu biyayya su suke gyara muku lahiran sannan kuwa shugabannin ku biyayya su suke kula da al'amuran ku da duniya ku musu da'a domin su samu maslaha wato ainihin ta rayuwa ta duniya ku kula muku da maslahar rayuwar duniya Wannan su malamai su suke bayani ga yanda za ka fahimci wannan aya ko ga yanda za ka fahimci wannan hadisi su suke gaya maka Allah ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce idan ba ta hanyar malamai ba ko ka iya larabci mata za ka yi idan ka ce za ka fassara alqur'ani da kanka ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam sai ta ina bayyana cewa ajjahu da'un qabilun wa shifa'uhu amrani fi tarkibi mustafiqani نص من القرآن أو من سنة والأبيب ذاك العالم الرباني وتجاهل في كتان لكشف أما ما غريسة أو يوني نص من القرآن da nassi na sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam likitan da zai siffanta maka maganin kuma shine al'alimu rabbani malami na Allah wanda ya ilimi daga kasa hasa shine wanda zai gaya maka ga yadda aya take nufi ga yadda wato hadisi yake nufi kamar yadda likita ne zai gaya maka wannan maganin zaka sha kaza da maganin ciwo kaza ne kuma kai ba za ka sha inda za ka samu sauƙi. Ba ka malamai suke kamar likitoci ne na abin da ya shafi ko kwance wa kwance na wato ainihin addinin musulunci to da haka idan kana son rabo duniya da lahira shine ka bi wato Allah ka bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da kuma malamai da shugabanni ubangiji ta ala ce in kun kasance kun yi imani da Allah da ranar lahira sai kuma ce idan kun yi idan kun yi jayayya a kan wani abu na addini ku mai da shi zuwa ga Allah da manzara da kuma in yi imani da Allah da ranar lahira wato idan har ka yadda Allah shi ne abun bautan ka kuma za a yi tashi kiyama idan ka samu sabani da wani akan wata matsala ta addini to karfe wata wata ku koma menene Allah ya kira Qur'ani menene manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa a hadisin domin wani rikici amma in dai son zuciya za ka bi to akwai alamar tambaya a imani ka da Allah da ranar kiyama sai ka ubangiji ta ala ce komawa zuwa ga alqur'ani ya hadisin manzon Allah da kuma wannan shi ya yace alkhairi kuma shi ne mafi fitin makoma dan duk inda ka koma in ba qur'ani da hadisi ba to za ka je ka barta ne za zaka wajibi ne mu bi Allah mu bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam domin mu samu tsira gobe kiyama sai Allah ta'ala ya وسارعوا إلى مغفرة مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين Bangiji ta lace wa tsari'o ku yi gaggawa ila mafiratin zuwa ga gafara min rabbikun da gojin ubangiji wato ku yi gaggawa izuwa ga ayyukan da za su sa ubangiji ta'ala ya gafarta ku wajen nadin ku yi gaggawa zuwa ga ayyukan da za su kai ku aljanna wanda arku har wasu wal ardh ka'inta kaman ka'in sammai da kasai ne wa idda ne mutane wanda aka kalade ta don masu tsoron wato ku yi gaggawa zuwa ga aikin gafara ku yi gaggawa zuwa ga aikin da zai kai ku aljanna wanda aljannan ka'inta kaman fadin sammai da kasai idan an ce ka'inta kaman fadin sammai da kasai to karka tambayi na wanda kuma don galibin kowane abu tsawonsa ya fi ne ya fi faɗi amma wasu malamai suka ce a ita aljanna da faɗinta da tsawonta gaba da iri ne haka wasu suke fahimta to amma dai wasu malamai sun ce tsawon ya fi wato ainihin faɗi to sai ubangiji ta ala ce aljannan mu'idda lil muttaqin an ta ne ta don masu tsoron Allah ne sai dole sai ka ji tsoron Allah kafin ka shiga wato ainihin aljanna wannan ayan da suke cewa abin nan wannan ayan mu'idda lil muttaqin da aka ce an tanadi aljanna don masu tsoron Allah wani yana kenan aljanna tana nan an halitta ta yanzu haka akwai ba wai ga ita ce kiyama ce za a gina ta wannan aya ta bada take wata kunnar lati mu'idda lil kafir ku ji tsoron wutar da aka tanade ta don kafirai ita ko tana nuna wutar jihar jahannama tana nan yanzu haka an halitta ta ba sai an tashi kiyama za a halitta ya sa manzala da kuma da aka yi ikra'i da miraji da shi ai ya ga wutan kuma ya ga aljanna an nuna masa wuta kuma an nuna masa wato ainihin aljanna wannan shi ke nuna akwai su har yanzu sabani yadda wasu yan bidiya suke cewa a ba aljanna ba wuta sai dai idan an yi tashi a kiyama ne za a halitta su a suna nan annaru wai jannatu haqqan kulika da jaza'i lil ta'ibi wa shadi suna nan an halitta su tabbas ita aljanna gida ne na wato mutanen kirki ko kuma gida ne na wato ainihin muka baza to ubangiji subhanahu ya ce mu yi gaggawa zuwa ga gafararsa wato zuwa ga dukkan aikin da zai sa a gafarta maka shine da'a wa Allah da da'a wa manzon Allah sallallahu alaihi wa wasallam shine bin umarnin Allah da bin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi sallam don ma'anar gafara shine a duk zube maka zubanka ba za a tona kowa koma ba da nan a kama ka da su wannan ko bin Allah da bin manzon Allah ta sama shine zai sa ka samu ainihin wato akali wannan aya kamar fadin ubangiji ta ala ne sabiqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduha ka ardi samai wal ardi uiddat lil ladina amanu billahi wa rusulihi zalika fadlu llahi yutihi man yasha wallahu dhul fadli azim Allah subhanahu wa ta'ala yace ku yi gaggawa zuwa ga wato gafara shi ne ma'anar sabiqu ku yi gaggawa izuwa ga gafara na ubangijin ku shi ne ku yi aikin da za a gafarta muku sannan ku yi gaggawa zuwa ga ayyuka na aljanna wanda fa'in ta kaman fa'in samai da kasai ne wanda aka tanade ta saboda wanda suka yi imani da Allah da manzoni Allah kuma aljanna ɗin falala ne na ubangiji subhanahu ta'ala wanda yake ba wanda wato ainihi ya ga dama saboda haka nan abin da ake so shine ko khairat ku yi rike rike wajen aiki alkhairi duk wanda gani aiki na gafara ko na alkhairi ka yi maza maza wato ainihin kai shi domin ka samu aljanna ko ka samu rahama ko gafara da ubangiji subhanahu wa ta'ala hadisi ya tabbata daga Abu Huraira radiyallahu anhu wani mutum ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yace ya rasulullah ara'aita qawluhu ta'ala wa jannatin arduha as-samawati wal ard fa ayna an-nar yace ya rasulullah ubangiji ta'ala yace fadin aljanna shine fadin samai da kansai, to wuta kuma tana ina Kuma bai ci tambaya wato kaman aljanna din ta mamaye sama da kasa ko wuta kuma ina take kenan ka ba ta da gurbin ta ba sai manzo Allah sama ya ce idza ja al-layl fa aina an-nahar to idan dare ya zo ina yin yini yanzu yini ya zo ba dare ya zo ba yini ya tafi to ina yini yake kuma kaga dare da ya zo daga duniya gaba ɗaya to ka kenan ko da baka ga yini ba ka tabbata akwai yini yake kuma zai tafi ba ka yini ya zo sai ka nemi dare ka rasa shi to kenan aljanna fa'in ta fa'in mai da ƙarfe ne baya nuna kuma babu wuta yadda matsalar take shi ne ita aljanna a sama take tana adal ibdiyi can sama kuma a sama din fa'in ta ya kai fa'in mai da ƙarfe ita kuma wuta tana karkashin ƙasa a can karkashin ƙasan kuma tana da gurbin zama ko da fa'in ta bai kai na mai da ƙarfe din ba tun da ubangiji ta'ala bai kai a sama to da haka aljannan haka ne tabbas faɗi da faɗi kamar da karfe ne kamar da ya zo a ayoyi guda biyu a cikin wato ainihin alkur'ani saboda haka ubangiji su wata ala a nan yana nuna mana girman aljanna aljanna babbar shi sa ya zo a hadisi ingantacce talakan yan aljanna za a ba shi duniya da kamar ka goma shi ne wanda zai shiga wutar jahannama saboda zunubansa sun yawa amma akwai imani yana da imani kan kaɗan sai a je a fitar da shi bayan ya zama gawayi sai a je a sake wanka abin almabul haya wato ruwan rayuwa sun nan wani ruwa idan yi wanka in zai iyo ya dawo kamar yadda ke da yadda jikin zai ke da sai a ce masa ubangiji ta ala sai ce sai ka shiga aljanna sai da ina zuwa tsabar ya ke ibe yin zo kofar aljanna sai ga kawai aljanna mata cika shi ba gidan wannan kamar jirgi zai tashi ya barka ne ka ruje kawai kana zuwa ka ɗauka jirgin ya shiga za ka tafi aikin hajji ko to kaga sai ce sai da wajen ubangiji sai rabbi wajadtuha mal'a ya Allah na samu aljanna ta hakika ba bugun zama sai ubangiji ta Allah ya dariya ce kaje kana da duniya da kamar ta goma a cikin gidanka na aljanna fadin duniyar nan da muke cikin ta da kamar ta goma a gidan aljanna shine gidanka sai ce sai ce rabbi a tafka dubi wa anta rabbul alamin ya Allah zaka mini wasa kai ubangiji talibai ya dauka wasa ake masa sai Allah ta ala ya dariya ya ce kace akwai duniya da kamar ta kowa, kuma shi ne gina ba kuma yaje sai samu haka ce, wannan shi ne miskini yan aljanna ce saboda haka aljanna tana da fadi tana da ainihin girma walwala sosai za a yi don an shige da ubangiji ta ala ya sa muna daga cikin masu shiganta sai Allah ta ala ya ce allazina na الذين ينفقون في السراء

an tanadi aljanna don masu tsoron Allah kamar an tambayi ubangiji ta ala to suwaye masu tsoron Allah suwaye masu takawan sai ce allazina yunfiquna fis sarra'i wa dharra'i sune waɗanda suke ciyar da dukiyoyin su fi da fis sarra'i a lokacin sautu, a lokacin walwala a lokacin wadata wa dharra'i da kuma lokacin tsanani da lokacin kunci wato in suna da shi da yawa da zubar. in suna da shi kaɗan ma da zubar. in ana cikin matsala da zubar. in ba a cikin matsala ma wato ainihin da zubar. bayar wannan shi ne hikmat na farko sannan wal kazimin na ghaiza su ne masu haɗe fushi idan an musu wani abu na fushi sai su haɗe fushi suna da ikon kurama rai ya baki amma sai su haɗe wal afina anin nas da kuma masu yi mutane akwa wallahu yuhibbul muhsinin ubangiji subhanahu ta'ala yana son ainihin wato masu kyautatawa wato anan sifofi ne guda uku sifa ta farko ciyarwa fi sabilillah a lokacin yalwa da kuma lokacin da ba yalwa ba kenan fi jami'il ahya a kowane lokaci suna ciyar da dukiyarsu fi ta bi sabilillah ba sa rikewa wannan kamar yadda Allah ta'ala yake faɗa wa ta'ar yace allazina yunfiquna amwalahum bil-layli wan-nahar sirran wa alaniya mummune sune masu fiyar da dukiyansu fi sabila masu bayarwa fi sabila dare da rana kuma a sirrance da kuma a bayyane suna bayarwa a lokacin al'asirri ba wanda ya sani sirri sannan kuma suna bayarwa kuma wato a bayyanin ma don kowanne yana da fa'ida idan ka bayar a sirrance ka jarraba islamin ka kenan lallai don Allah ne ke sa na bayar ba ana son ma wani ya sani wannan sai ka shiga cikin hadisin da yake cewa wa rajulun tafaddaqa bi sadaqati fa afaha hatta la ta'lama hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu mutumin da ya sadaka ya boye ta har hannun hagunsa bai san me da ta bayar ba kaga karshen sirri kenan to wannan wannan yana cikin mutum bakwai wanda za su shiga cikin inuwa al'arshi ranar alkiyama ranar da babu wata inuwa sai wannan inuwa sannan idan ka bayar a bayyane kuma za ka karfafa waɗanda wato suke da shi wanda ba sa bayarwa idan ka bayar wani ya ka bayar shi ma sai samu ƙwarin gwiwa sai ya ba to ka ga bayarwa a bayyane shi ma yana da ne yana da ainihin muhimmanci to da ka kafiyar a koye kuma kafiyar a bayyane duka ubangiji subhanahu wataala yana son wannan wannan siffa ce wanda take ta mu suna cewa da daddare kuma suna cewa wato ainihin da a kowane wato ainihin ainihin lokaci kenan ma'ana dai dukiyansu ba ta shagaltar da su ta hana su yi wa Allah ta'ala da'a ko kyautata wa bayin Allah suna yi wa Allah ta'ala da'a ko suna wa wato ainihin bayin Allah shi ko sadaka da kyauta kara albarkar dukiya ce ubangiji mazala kuma ya ce ma min yomi yurbi wal ibadu fihi illa malakani yanzilan yaqulu atuhuma allahu allahumma adi mumsikan khalafa wa yaqulu al-akhar allahumma adi mumsikan tarak duk ran da gari ya waye mala'iku suna sauka ɗaya yana yi wa mai biyar da dukiyarsa fi sabi da kyakkyawar addu'a Allah ka bashi mamaye Allah ka sa albarka a cikin dukiya ɗayan kuma yana yi wa mai rowa mai riƙewa baya bayarwa mummunar addu'a Allah ka halakar da dukiyar ka kwashe albarka shi yasa idan mutum yana bayarwa ne sai kaga akwai nutsuwa a rayuwa sai kaga dukiyar akwai albarka yana ɗan jin daɗin ta daidai gwargwado sai kaga baya cikin tashin hankali Allah yana yaye masa damuwoyi na rayuwa in yi asara ma sai kaga akwai yin a cikin al'amarinsa amma in ba ba ruwa wani ne yar asara yar kaɗan za ka hana shi ba za ka sa shi hawan jini damuwoyin su kashi makwacin ciwon zuciya da sauransu dan abu wanda bai kai ya kawo to shi tashin hankali ne aure ka amma in kana bayarwa kana bayarwa fi sabilillahi idan kai asara zai ka kaddara sai mai ba ma zan iya bada wannan kyauta ai na bada irin wannan shekaran jiya wani ma ai na bashi abun da ya kai wannan don nayi asaran wannan menene sai kwantar maka da hankali amma idan ba ka ruwa. sai kuma Allah ya ɓanɓaro abun daga wurin ka to sai ka shiga cikin tashin hankali da damuwa za ba ka saba fitarwa ba to Allah ya fitar da kanka sai ka gana cikin kunci da tashin hankali wannan shine cutar da yake damun wato mawadata sai yawa ba su gane sirri ba da za su gane za su dinga bayarwa fi sabilillahi da za su samu wato ainihin jituwa a rayuwarsu bangiji ta dace wal kadimin na ghaiza da masu haɗe fushi a maka laifi sannan kuma ka haƙi wato shine sifa ta biyu kenan bayan kyauta fi fi sabilillahi ciyar da dukiya fi ta sabilillah shine kuma haɗe shi in ka ce duk wanda ya bata maka rai sai ka rama to aiki ya same ka ce ka da aiki sai ramuwa kenan wannan ya min kaza bari in rama wannan ya min wannan ya bata min rai bari na yi masa kaza to kaga sai rayuwanka gaba ɗaya sai ta dakule sai ka rikice sai ka zama duk rayuwanka a dimauti kawai babu haƙuri a cikin me a cikin al'amarin ka. to wannan ba siffa ce wanda take ta bayan Allah na gari ba manzo Allah ta kuma wani ya zo ya same shi yace masa ya Muhammad ka ba mu dukiyar baitul mali wallahi ba ka adalci a tsakanin a cikin sabansa idan yana gaddaya masa maganganu ba da adalci Ba ya ba mu la tuqina shay'an ba ka ba mu dukiya ta ta ta baitul mali dukiyar mali sai na amar yace Abdullahi ka bar ni in guje wurin wannan mutumin manzara ta ce a a karka daba shi yarhamullahu akhi Musa faqad uziya bi akthar min haza, fa kabar. Allah ya ji gan annabi Musa an cutar da shi da abun da ya bi wannan ya yi hakuri sun masa shari sun ce na da kayan maza ma har Allah ya kubutar da shi yayi hakuri akan akan wannan to da aka shi ma za ta zai hakuri kuma ya umarni yace a bashi ku bashi din abin da ya neman a bashi kawai shi sa ba shi ke cewa hakuri sai ma aiki hakuri ne wannan wato ba kowa ne zai yi ba kowa ne zai yi shi ba idfabin da fihiya ahsan fa idza alladhi bainaka wa bainahu adawatun ka annahu waliyyun hamid wa ma yulqaha illa alladhina sabaru wa ma yulqaha illa dhu 'azmin 'azim wato in an maka mummuna ka tunkuɗe da kyakkyawa wannan babu mai yin sa sai mai haƙuri babu mai yin wannan kuma sai wanda yake da rabo wanda yake mai girma to manzo ya yayi misalai cewa irin wannan ya yi kusantar da shi kuma ya haɗe fushin wani ya zo ya cakko mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a gaban sa a banza ka biya ni bashi na ka biya ni hakan da wuyan sai shati na mayafinsa sai na mara ce ka bani iko in kashe shi manzo kuma ta ka da shi ai akwai bashi ka lalle yana yana bi na bashi amma kawai abin da za ka yi shine ka umurce shi in zai nemi bashin sai nema ta hanya da sau domin ajalin bashin ka bai yi ba lokacin biyan bai yi ba ni kuma ka umurce da kyakkyawan biyan bashi ko ma za ka wayan yanka aka biya ni bashin nan ga inda wani ne sai zai buge shi ko kawai ka buge shi to kaga wannan duka misali ne na me na haɗi na na haɗe shi sai na Umar yana zaune shine shugaban adalin duniya in ana maganar shugabanci na adalci da shi ake misali amma ne zai same shi ya nemi hanya bai shiga ya zo da Allah a wannan hudu ya shigar da shi aka zo aka sa aka ba shi dama ya shiga ina zuwa ya ce sai na umar ya ce wallahi baka adalci baka ba mu dukiyar bai tunani baka adalci a tsakanin mu sai na umar ya tashi zai buge shi sai hudu ya tashi ya karanta masa wannan ayan abin na makamancin wannan ayan yace ubangiji ta'ala ya ce wa manzonsa kubil afwa wa amru bil urfi wa a'rid anil jahilin wa hada min al sai Allah ta'ala ya ce wa manzonsa kai kari kai abuwa in an maka ne kuma kullu afu wa'budu ka umri yake da aiki ka kauda kai daga barin wawaye idan wani yana cikin wawaye in sun maka wata ka kauda kanka yake wallahi ma jawaza Umar wa kana waqafan inda kitabillah yake wallahi bai Umar bai ketare wannan aya ba ya kasance yana tsayuwa akan littafin Allah shike nan sai na Umar sai ya sai ya hawa to kaga irin zuciya irin sai na Umar amma kuma ya haɗe wannan fushi yasa shi yan fadan sama haddata alqur'ani saboda su dinga jawo masa alqur'ani idan zai wani abu to wal kadibina al-ghayza kenan ma ku haɗe fushi wal afina anin nas kuma kuma suke yin me wato ainihin abuwa ita ce siffa ta su amma ka abu kuma ka yaƙi bayan ka haɗe kushin kuma cikin nan sai ka ce me sai ka ce ka yaƙi idan ka yaƙi kuma sai Allah ya sai Allah ya ƙara maka izza ya ƙara maka ɗaukaka domin wani lokacin rashin yafewa za a ga kamar an rena maka hankali ne ya waje zai rena mini hankali wallahi ba zan bari ba to sai ga kamar za ka ɗaukar kanci ne sai in ka je kai abin kuma gile zai zama abin damuwa sai zai taɓa kuma mutuncinka amma da za ka yi haƙuri kuma ubangiji ta ala sai ƙara maka ne sai ƙara maka ɗaukaka da isa wannan shine hali iri na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wanda ubangiji ta ala ke ce wa bi ma rahmatin min Allah linta lahum ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك saboda rahama ta ubangiji wa Ta'ala sai ka zama mai tushi a cikin sahabban ka ka zama mai tausasa da ka kasance mai kaunin fushi to da za su tarwata su ba ke sa mai fushi ba shugabanci sai dai kama karya zan ji abin da aka ma za ka yi to za a watsa a barka kuma sai dai in kuma ka zama shugaban za ka iya kama karya amma in shugabanci ne ba na nadi ba to haƙuri ne yake za a same shi haƙuri da alheri kyauta ببر وحلم ساد في قومه الفتى وكونك إياه عليك يسير da kyauta da haƙuri wane ya shugabanci mutane kuma ka zama kamar wane mai sauƙi ne ka dinga sake hannu kana haƙuri akan abin da ake maka wallahi yanzu zaka shugabanci mutane ba tare da an naɗa ka ba ba naɗin kowa Allah ne zai naɗa ka ka zama jagoran wato ainihin al'umma to ka zama ainihin wato mai abuwa sai Allah ta lace wallahu yuhibbul muhsinin Allah yana son masu kyautata ayyukansu masu kyautata mu'amalar masu kyautata imani wani su ne ka kyautata ka kyautata aƙidanka ta zama mai kyau imaninka mai kyau ka kyautata ibadanka ta zama mai kyau yadda Allah ta'ala yake yake son a yi ta haka take yin ta yadda manzon Allah ta zama ya koyar da ita sannan ka kyautata mu'amalanka da mutane wa qalihin nasa bi khuluqin hasanin kai wa mutane mu'amala da mai da kyakkyawan mu'amala to da ka ana son wannan in ka samu wannan to aljanna ma kololuwa za ka shiga lillazi na asalin husna wa ziyada Allah ta ala ta suka kyautata imaninsu da ibadansu da dabi'unsu suna da sakamako na aljanna da kuma tai shine za su ga Allah subhanahu wa ta'ala a aljanna wanda ya fi ganin wato wanda ya fi aljanna kuma da to da ka nan sikofi sikofi ne na bayin Allah na gari ka ka yi wa mutum alheri ka ka bai baka cutar da shi ya cutar da kai ka haɗe mushinka ya fusatar da kai ka haɗe mushi ya cutar da kai ka yi haƙuri sannan kuma kana kyautata masa ai dole ka mallake shi za ka mallake shi sai yadda da kai sai ya zama bawan ka ba in ka ce gabar zai in ka ce yamma zai kaga wannan ka'idodi na mu'amala wato ainihin da jama'a hadisi ya inganta cikin sahih bukhari da muslim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake laysa shadidu bi sur'a walakin ash-shadid alladhi yamliku nafsahu inda al-khabar wato mai karfi ba shi ne wanda yake iya kada abokin fadansa ba mai karfi shi ne wanda yake iya mallakan zuciyansa a lokacin da yake kushi domin lokacin da kai kushi zuciyanka ta fi karfin kato wane kato to don ka daga kato sama kabuwa shi a ƙasa ba a ce maka mai karfi sai ka iya danne zuciyanka ka fi karfin da ke. baka yi baka yi baka aikata abin da zuciyanka take umurta ka da shi a cikin fushi ba idan ka yi haka to kai ne ka tabbata wato ainihin mai karfi hadisi ya inganta a cikin musnan na imam ahmad wani mutum ya ce ya rasulullah awsini ya ce ya manzon Allah ka mini wasiti sai manzon Allah sai ce masa la taqab kada kai fushi wato manzon Allah ya duba matsalansa akwai fushi a ciki a wata riwayan faranta da miraran ya maimaita imin nasiha imin nasiha sai ce karkai fushi kai fushi sai ke tanana ta masa wanda ya rawaito hadisi wanda ga cikin sahabban manzala kuma yace fa fakkartu hina qala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam qala fa idha al-ghadab yajma'u sharra kullahu yake sai ne tunani akan maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa karka yi fushi nan yace da ne tunani sai na gano a sai fushi yana tattawo duk wani ko da irin shari ko wani irin shari zaka iya samun sa a cikin fushi to da haka kaga kenan idan ka haɗe fushi ya zama kai ba mai fushi ba ne to al'amuran ka za su tafi sai da ya dace amma yan akwai fushi a cikin al'amarin ka fushin ka ya tsanani to wannan kuma za ka samu matsala za ka samu damuwa kwarai da kai. to sai dai da aka ce ka karka yi fushin ba na nufin kwata-kwata mutum kar ya zama mai fushi ba akwai muhallin da za ka yi fushi sai in ba ka fushi kwata-kwata kuma ka zama kamar dabba ce don ba musamman shi ya za su kuma yana fushi lokacin da ne aka taɓa al'umman ubangiji subhanahu wa ta'ala idan an taba addinin Allah kai fushi idan an taba alfurman manzala ta ma kai fushi aka taba Allah kai fushi to da aka akwai lokacin da za ka yi fushi amma fushi yana da mahajjinsa hakurin kuma yana da me yana da mahajjinsa shi ma ke sa abu zai bin mutanabbi yake cewa idza qila hilmun qul fa lil hilmi mawdi'un wa hilmul fata fi ghairi mawdi'ihi jahal idan aka ce hakuri to kace hakuri yana da muhallinsa hakuri an yi shi ba a muhallinsa ba wauta ba kai wauta kenan so da ka akwai inda za ka yi fushi akwai kuma inda ba za ka yi fushi ba amma kar ya zama ɗabi'an ka fushi duk abin da aka yi fushi ƙaramin abu fushi babban abu fushi ko ya yake fushi Da wannan gaskiya kana da matsala mu'amala da kai kuma za ta yi wahala kwarai da gaske to shi yasa maza su maya Da wannan wannan sahabi ya ce ya yi tunani fushi yana tattara kowane irin shari za ka zo ka yi abin da wato zai zame maka na dama hadisi ya inganta a cikin sunan na tirmidhi manzala ta kuma ce salatun uqsimu nan. ما نقص مال من صدقة وما زاد الله عبدا بأفضل إلا عزة ومن تواضع لله رفعه الله ماذا ما يأتي أوبا غداؤك ذرنتي تألا أكس ذرنتي تألا أكس نفرقو يتي والله صدقة باتا كوي تتيا mutum ba yana tsoron kare ba da sadaka ko bin su kare ba to sadaka ba ta karar da dukiya sai ma dai ta kara maka dukiya sai ta kara maka albarkar dukiya abu na biyu yace Allah baya ba wa mutum abuwa ba sai ya kara maka isa in ka zama mai yajiya to Allah ta sai ya kara maka daukar sannan na uku kuma duk mutumin da ya yi tawafu don Allah ya kan da kansa don Allah Allah zai ɗauka shi kaga duka wani abubuwan wato kishiyan abun da ɗan adam yake tunanin sa shi ɗan adam a tunaninsa in yana alheri kuɗinsa za su ƙare idan yana sadaka dukiyarsa za ta kare mazar kuma yake wallahi zan rantsi da Allah sadaka baya ka dukiya ta kare albarka ma take sa dan adam a tunanin sai an masa laifi ya kyale ya dau kaskanci ne mazar kuma yake wallahi zan rantsi da Allah idan kai afuwa izza Allah zai kara ma daukaka zai kara ma dan adam a tunanin sai in ya kankan da kansa kamar ya kaskanta ne zai zama titi, mazar ma ce wallahi zan rantse da Allah in dai don Allah ka kankantar da kanka to Allah ta lafi ɗaukaka daraja sai dai tawabu da ma na munafurci ne ba na Allah da annabi ba ne don akwai mai na munafurci za ka nuna kai ba kai kai mai kankan da kai ne don a yi ba maka a ce kai mai tawabu ne ba ka da girman kai to wannan kan fa'ani ni izza da zai ɗaukaka maka zai ƙara maka zai ƙara maka walakanci a gano ka cewa ba don Allah kake ba amma matukar tsakaninka da Allah ka kankan da kanka baka zo kan wani ruwa to ubangiji da ala ko sai ya daga ka ya tafi wani ne sai ya tallata ka ya nuna cewa kai wani ne amma dole ne a sa ikhlasi wato ainihin a cikin al'amari Allah ta'ala yana son masu kyautatawa masu kyautata imanin da mu'amalan su masu kyautatawa jama'a wani malami asqari asqat yace al-ihsanu an tusina waqtal imkani fa laysa kullu waqtin yumkinu al-ihsanu yadda isani kyautatawa shine lokacin da ka samu daman kyautatawa ka kyautata. zai ce ba kowane lokaci ba ne za ka samu daman kyautata ba wata ran kana son kai alheri sai kaga babu ba ka da daman yi Ko lokacin da ka samu daman kar ka bari daman ta kudu sai maka yi alherin ta turhi fi da hati ila gadin wa rubba gadin yati wa anta baqi So da aka kai a lokacin kada lokacin ya sai maka ne wani ce ba bi hairin idza ma kunta muqtadiran falaita fi kulli waqtin anta muqtadir kai gaggawa da ayyuka alkhairi a lokacin da kake da dama ba ko da lokacin ne kake da dama yin aikin wato ainihin alkhairi ba sai ubangiji ta lace wallazina idza fa'alu fahishatan والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون Ubangiji ta dace wallazina idza fa'alu fahishatan wadanda idan sun aikata alfasha wato mu'mine da gari din suna wanda in sun aikata alfasha au zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan suka yi aiki na sabon Allah zakarullah da suna girman Allah da gargadin da Allah ta'ala yi akan sabon fastaghfaru li dhunubihim sai su nemi gafaran dhunubansu wato Allah ta'ala ya gafarta musu dhunubansu wa man yaghfiru dhunuba babu mai gafarta dhunubai illa Allah sai ubangiji subhanahu wa ta'ala wa lam yusirru ala ma fa'alu ba za su a kan abin da suke aikatawa na sabon Allah ba wa hum ya'lamun alhalin sun san sabon Allah suke wato mu ne na gari su ne wanda in suka yi laifi za su tina girman Allah cewa ba sun yi wa Allah laifi sai su tuba zuwa ga Allah ta'ala sun san Allah ta'ala shine mai gafarta zunubi babu mai gafarta laifi sai ubangiji ta'ala to ba za su ci gaba da wannan laifin ba don ci gaba da laifin kuma shi ma wani kuma laifi saboda haka in sun tuba za su yi tubun tsaron shi ne tubun da ba za ka koma ba ya lalina amalu tubu ila nan na nasuha ya kwanta kai imani ku tuba zuwa ga Allah tuba wato ta tsaron mutu irin tuban da ba za ka sake komawa a cikin laifin ba wato irin wannan tuban kai abin da ake cewa albasha shine laifin da ya kai wato kololuwa wajen muni mummunan laifin ne ake cewa albasha su ne manya-manyan suka zina tana ciki sai sa Allah ta'ala ce wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila kar ku san zina zina alfasha ne kuma mummunan aiki to duk wani mummunan hanya ne duk wani mummunan aiki ko sata ko shan ko shaye-shaye ko cutar da bayan Allah da zaluntan su wannan duk ana ce masa alfasha to da haka shi mumini baya yi sai ta zo ne bil fahash mumini ba mai alfasha ba ne amma in tsautsayi ya sa ya yi kuma ba za ka ga maza maza kuma ya koma zuwa ga Allah subhanahu wa ya san Allah ke ke kama wato ainihin bayansa da zai dukuka to da aka sai dubu ya koma zuwa ga Allah haka nan ya zalunci kansa wato wani laifi wanda yake bai kai kabira ba bai kai manya-manyan laifuka ba alfasha ba ne to nan ma sai dubu ya koma zuwa ga ubangiji su wa ta'ala to da aka kenan mumini yana duba daga babban laifi da kuma karamin laifi babban laifi kamar zina sannan karamin laifi kuma kamar taba mace ko kuma kallon ta da makamancin irin wa'annan abuwa so da haka ka tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala daga manya-manyan laifukan ka da kanana ubangiji subhanahu wataala ya haranta alfasha ya haranta ko mutum zalunci kansa shine ya aikata sakon Allah ko da wani iri hadisi ya inganta cikin sahih bukari manzala ta kuma ce idan mutum yayi laifi laifi sai ya ce rabbi inni aznabtu zamban faghfirli ya Allah na yi laifi ka gafarta mini sai ubangiji ta'ala ya ce bawa na ya aikata laifi kuma ya san cewa yana da ubangiji wanda yake gafarta laifin kuma yake kama mutum da laifi sai Allah ta'ala ya ce na gafarta masa idan ya sake ya ce ya Allah na yi laifi ka gafarta min sai Allah ya sake mai ta wannan bawa na ya yi laifi kuma ya san cewa ni mai gafarta zunubai ne kuma mai kama mutum da laifi ne to na gafarta masa har ya maimaita sau uku sannan na nau'in ubangiji subhanahu wa ta'ala sai ya ce ina shaida muku an ni kan ka ghafartu ni abdi falim almasha ina shaida muku na gafarta wa bawana yaje aikata abin da ya ga dama ma'ana in dai zai laifi ya ba, to ni ko ba zan daina gafarta maka ba shine ma'anar wannan magana to da haka kenan kai ba ma'azuri bane zaka iya laifi to idan kai laifi ka tuba zuwa ga Allah ba wai laifin ne matsala ba kar ka bari ba ka tuba laifi matsala ne idan ya zama na neman ta kake yi ko kuma ya zama ɗabi'a a cikin amma laifi na kuskure wanda kai ba ma'azumi bane ba annabin Allah bane wata ran dole za a samu ka kauce hanya to kai maza maza ka tuba ka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala ubangiji subhanahu wataala sai ya gafarta maka to da ka da suke aikata irin wayannan laifukan ubangiji ta'ala yana gafarta musu za mu tsaya a nan idan mun zo gobe kuma insha Allah za mu sake bin kan aya sannan mu karisa waɗannan sifofin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyi karim assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh